Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalal da kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Lahadi 20 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuka wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To Sarfilu ma'aikatar lafiya ta kasar Congo ta sanar yau Lahadi cewa an sake samun wani mutum da ya mutu da cutar Ebola. Kasar Cuba tana cikin zaman makokin na kwanaki biyu bayan hadarin jirgin sufurin da ya auku da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari. Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙara kafa dokar hana zirga-zirga a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi inda 'yan aware ke ta da ƙayar baya. To Allah ya kyauta kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wani abin fashewa ya fashe a wani a daidaita sahu cikin jama'a a birnin Aba na jihar Abia. ne na dawo da gudu sanda zan dawo sai na ƙara jin abin nan kamar ƙara mun ake na rasa yadda zan yi yanzu ma haka nan ina da an cire mun karfe guda biyu a ka. Yaya dangantakar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari take da 'yan majalisansa. In baka da 'yan majalisa gogaggu da suka shaƙu da jama'ar da suke karkara talakawa wanda suka san meye damuwar talakawa sannan meye aikin majalisar ita kanta to kana da matsala haka kuma za mu ji cewa 'yan majalisun dokoki a jamhuriyar Nijar sun amincewa gwamnatin kasar ciyo bashin dala Amurka miliyan 20 daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya narke amma fa duk waɗannan sai mun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Congo ta sanar da mutuwar wani mutum yau Lahadi wanda ya kamu da cutar Ebola. An samu ƙarin waɗansu mutane hudu da suke ɗauke da ƙwayar cutar ta Ebola a demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo bisa ga cewa ma'aikatar lafiya a sanarwar da ta fitar ta baya-bayan nan. kawo yanzu an ba da rahoton cewa mutane 46 ne suka kamu da zazzabi mai sa zubar jini tun da aka sami barkewar wannan cuta shugaban kasar joseph kabila da majalisarsa sun tsaye da shawarar jiya asabar ta ƙara yawan kuɗin da ake kashewa wajen gudanar da ayyukan gaggawa a ƙoƙarin shawo kan cutar ta ebola wanda zai kai sama da dala miliyan hudu. hukumomi a ƙasar kamaru sun ƙara kafa dokar hana zirga-zirga a yankunan da ke amfani da harshen ingilishi inda 'yan aware da ke ɗauke da makamai suka ƙeƙasa ƙasa suka ce ba za a gudanar da bikin yancin ƙasa rana 20 ga wannan wata ba duk da dokar hana zirga-zirgar da aka kafa da kuma sojoji da aka girki 'yan tawayen ɗauke da makamai sun iya korar waɗansu jami'an gwamnati suka kuma rufe waɗansu makarantu. Ana ta watsa taken soji a lasfika yayin da ɗaruruwan dakaru da aka girke a yawun da babban birnin ƙasar suke fareti a garin Buwa suna shirin bikin 'yancin 'yancin kan ƙasan. Manjowa Lifaka wata lauya da ke zaune a Buwa 'yar jam'iyyar CPDM mai mulki na daga cikin waɗanda suka fito kallo ta kuma ƙarfafawa al'umma gwiwa su fito biki. ta ce mutane suna ɗari-ɗari sabili da kiran da aka rika yi a kafofin sadarwa cewa kada su fito ranar bikin. We should be vigilant. The moments are challenging. We should stand up, be one, be each other's keeper. Ta ce ya uh, kamata mu kula, lokaci ya sauya, ya kamata mu tashi mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mu kula da juna, mu kuma yi ƙarfin hali, mu kawar da tsoro saboda idan aka tsorata ba za mu iya shawo kan ƙalubalen da ke gaban mu ba. Krista da ke sujada a majami'ar Apostolic ta Buwa sun yi addu'o'i a jiya Asabar a maimakon yau Lahadi sabili da gudun kada 'yan aware da ke ɗauke da makamai waɗanda suka umarci mutane kada su fita waje su kai masa hari. An fara tashin hankali ne a ƙasar Kamaru a watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida lokacin da malamai da lauyoyi daga yankunan da ke amfani da harshen Ingilisha a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar suka shiga tituna suna kira da a yi garan bawul a kuma ƙara masu masu ikon cin gashin kansu sun bayyana damuwa yadda harshen faransanci ya mamaye ƙasar da kuma yadda ake gani ana danne musu amfani da wato ake dannewa masu amfani da harshen ingilishi hakokinsu shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro yana neman wa'adin mulki na biyu na shekaru shida a zaben da ake gudanarwa yau lahadi da 'yan hamayya suka cewa da cewa ɗoki ɗora ne za a yi wa ɗan mulkin kama karyan al'ummar ƙasa da ƙasa kuma suka yi allah wadai da wannan zaɓe ana kyautata zaton maduro ɗan shekaru 55 tsohon direban motar safa zai lashe zaben duk da rikicin da ake fama da shi da ya haifar da karancin abinci da tashin gwauron zaben farashin kayayyakin masarufi yayin da ayyukan haƙar mai a ƙasar ya yi ƙasa a ƙasa da ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi sayar da mai a ƙasashen duniya. Tsohon gwamnan jiha Henry Falcon shine babban mai ƙalubalantar Mudoro, sai dai fitowar wani ɗan takara na biyu, Pastor Javier batuci da ke ƙalubalantar Madoron za ta rage mashi tasiri a wannan takara. Nasarar Maduro a zaben da za a yi za ta sa a ƙara ƙaƙabawa ƙasar sabbin takunkumi da suka hada da takunkumin albarkatun mai daga gwamnatin amurka da kuma ƙungiyar tarayyar turai da ƙasashen kudancin amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da al'ummar santa fe a jihar texas ke ci gaba da jimaman harin kan mai uwa da wabi da aka kai da ya sanadiyar mutuwar mutane goma galibi ɗalibai a makarantar sakandaren jami'ai sun ƙara adadin mutanen da suka ji raunuka zuwa goma sha uku jami'an jihar texas sun tuhumi wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai da aikata kisan kai sakamakon harbin da ya janyo asarar rayuka a makarantar sakandare ta santa fe ɗalibai sun ce ɗan bindigan wanda jami'an tsaro suka bayyana da suna demetrius Pagotrizis wanda yake kusa da ajin ƙarshe a makaranta ya buɗe wuta da misalin ƙarfe takwas na safe ranar Juma'a a makarantar sakandaren ta Santa Fe. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce 'yan sanda sun gano ababen fashewa da irin kwalbar da ake amfani da ita wajen tarwatsa wuta a gidan maharin da kuma cikin wata mota da aka ajiye kusa da makarantar sakandaren da aka kai harin an kuma tsinci waɗansu ababen fashe-fashe a harabar makarantar abbott ya ce ɗan bindigar da ake zargi da kai harin da ya sallama 'yancinsa na ƙin magana da jami'an tsaro ya ce da farko ya yi niyyar kashe kansa bayan da ya kai harin amma ya shaida wa jami'an tsaron da aka kama shi cewa ba shi da ƙarfin halin kashe kansa. daga ƙarshe ƙasar cuba ta fara makokin kwanaki biyu jiya asabar bayan haɗarin jirgin sufurin da ya auku ranar juma'a da ya kashe mutane 700 da suka hada da 'yan ƙasashen argentina da mexico ana jinyar mutane uku da suka ji mummunan rauni a asibiti kamfanin dillancin labaran na reuters ya laburta cewa masu gudanar da bincike sun gano akwatin da ɗan bayanan jirgin. Grace Alheri Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Wani abu mai kama da bam ya fashe a dandazon jama'a a birnin Aba na jihar Abia inda mutane da yawa suka raunata. Domin jin cikakken bayani ga rahoton Lami da Abubakar Sokoto. wani lamari da ke zama na firgitarwa da ya shafi batun tsaro kai tsaye shine na fashewar wani abu mai kama da bom daga cikin irin keke napep din nan da ake haya da ita wanda aka fi sani da suna a daidaita sahu cikin tsinken jama'a a birnin kasuwancin nan na aba da ke jihar abia kuma lamarin ya faru ne a kasuwar 'yan doya da ke garin na aba fashewar ta yi sanadiyar jikkatar mutane da dama ko da yake dai ba salwantar rayuka yadda lamarin ya abku na ji ta bakin waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye kuma ga abin da suke cewa amma fi sani da na baba ta jikinka ta ina wannan abin ya same ka akwai hannuwa na guda duka dai bayana da kafana kamar ya kona ka ne a hannu ko abin ya faru a yankawa ne duk yayi kamar ya yanka na, a yanzu haka kuma akwai bulu a jikina wanda ba cire ba ba harbi ba ne ba wannan abin da ya fashe hmm. shi ne ya fitar da wasu borisa haka daga baki ɗaya borisan nan shine suka fitar mini a jikina ba abdullahi ne na dawo da gudu sanda zan dawo sai na ƙara jin abin nan kamar ƙara mun ake na rasa yadda zan yi yanzu ma haka nan ina asibiti an cire mun ƙarfe guda biyu a ka su waye kuke zargin sun tada wannan abin ne wasu masu keke a su sahu su muke zargi su ma shugabannin kasuwar ta yan doya na garin na'aba sun bayyana cewa suna cikin fargaba Basiru Isa ni ne ciyama na kasuwar. Sai muka ji wani karar fashewar wani abu a bakin hanya kuma dukan muna bakin hanya a zaune. To lokaci guda sai muka muka ji wani sun mu suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai wani direba dan Jos sai yake gaya mana cewa wannan karar da kuka ji fa ba kara ce wadda ta shafi ta taya ko wani abu ba. Kuma a jikin keke na tefe babu wani abin da zai fashe wannan karar illa dai bom. Allah dai mutanen mu guda shida waɗanda suka ji ciwo sosai. Eh, sunana Idris Bashir, limamin masallacin Juma'a babban masallaci da ke garin Aba. Wallahi to abun gaskiya ya tayar mana da hankali. Saboda haka mun zo asibiti mun ga waɗannan mutane da abun ya shafa kuma mun sanar da hukumomi da gwamnati musamman na ƙara matakan tsaro. Kamar akwai wasu da kuke zargi game da wannan al'amarin. Gaskiya ne waɗanda muke zargi kawai ba su wuce waɗanda suke hankorin a raba wannan ƙasar ba. To sai dai kuma na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Abia. To sai dai kuma lamarin ya ci tura a gefe ɗaya kuma wasu 'yan bindiga ne suka bude buɗe wuta kan taron wasu sarakuna a garin Okirka da ke jihar Rivers. Ko da yake dai 'yan bindigan sun buɗe wutan ne jin kaɗan bayan kammala taron sannan kuma buɗe wutar ya yi sanadiyar salwantar rayuwar wani majibanci ɗaya daga cikin sarakuna wanda aka nunar ɗan arewacin Najeriya ne mai suna Abubakar Wurno. Wani da ke zaman abokin mamacin mai suna Alfa ya yi mini ƙarin bayani. da ya faru dai jiya shi sarki na okirka eh, shi watan israel majesty chief atake su mutanen community din sai suka kira suka ce tun da ya zama sarki a wani chief da yake damun su a tsaya tare da chief din nan don allah a samu a yi peace a samu zaman lafiya kenan ko a samu zaman lafiya ga baki watan an gama taron an fito za a tafi ana dan jefe-jefe da harbe-harbe ana kokarin fita harbi from nowhere dan ni na tare da shi ma ina tsaye kawai na ga mutum ya kwanta rikici kawai a gabana Ina motar mu tare muke. lamarin rashin tsaro dai batu ne da ke ci gaba da gallabar Najeriya ko da yake dai gwamnatoci kama daga na tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi suna nunar suna iya bakin ƙoƙarinsu. su Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya to a gaida Lamido Abubakar yaya dangantakar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari take da 'yan majalisunsa ga rahoton Abdulwahab Muhammad Sanata baba Gamawa ya ce shugaba Buhari ya gamu da matsalar rashin samun cikakkiyar goyon baya daga 'yan majalisun ne, sabili da yawancin 'yan majalisar ba su cancanci zuwa majalisar ba, kuma ba sa da gogewa da rashin sanin me aikin ɗan majalisa. To kaga wannan shine abin da nke gaya maka matsalar rashin sanin ingancin zaɓe. Saboda guguwa ne ta zo kuna da ruwa a tsaftace sai ta ɗabi yayi da ƙasa sai ta zuba muku a cikin ruwa. saboda haka akwai yan majalisun da kwata-kwata ma ba san meye ma majalisa ba meye ake a majalisa ba me ya kai su gurin kuma me haƙƙin su a matsayin su na wakilan al'umma ba saboda haka shi Buhari ai yana da abubuwa da yawa wanda yake na rahin sa a mulkin sa saboda in baka da yan majalisa gogaggu da suka shaƙu da jama'ar da suke karkara talakawa wanda suka san meye damuwar talakawa sannan meye aikin majalisar ita kanta to kana da matsala ai ita majalisa daga zaran an shiga cikinta. ba a magana a matsayin ni dan jam'iyya kaza ne dan jam'iyya kaza ne ana magana ne akan abin da zai ciyar da ƙasa gaba to sai dai kuma a hirata da wasu 'yan majalisar dattawa a kwanakin baya kan batun da suka hada da sanata abdullahi sabi da kuma dino melaye sun kare matsayar majalisar da cewa babu adawa kuma suna bin abin da shugaba buhari yake so illa kawai bin tsarin dokokin majalisa babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya to saboda haka ban ga inda wannan ya ci karo da abin da gwamnatin tarayya ta sa gaba ba illa mu a matsayinmu na 'yan majalisa kullum ƙoƙari muke yi mu nuna ma ita gwamnatin tarayya hanya yadda za ta bi bisa kan doka kuma kowanne mu ya san cewa shi shugaban ƙasa muhammadu buhari kullum cewa yake yana son ai abu bisa kan ka'ida saboda me don sauran duniya su san cewa lallai abin da ya faɗa haka ne saboda haka buhari babanmu ne mun yarda da shi kuma muna bin shi alayen shi ni particularly ina son alayen shi kuma ba zan yarda da buhari ba ba zan danna goyon bayan shi ba amma kawai dai gaskiya gaskiya ce mutum ko dan gidan bahari ne ko dan cikin bahari ne na ga yayi abin da bai kamata ba zan fito in faɗa kuma wannan shine ainihin so in baka son bahari shine zaka ga gaskiya kuma ka ki faɗa ga fili ga doki a gefe guda kuma wata matashiyar 'yar siyasa mai son yin takarar kujerar sanatan bauchi ta kudu hajara yakubu wanka ta bugi jaki da kuma taiki na ga laifin kowa ne both shugaban ƙasa da su 'yan majalisa in ka lura yanzu abin da ake kenan tun da aka zaɓi saraki senate president ko tun da aka zaɓi gwamna a nan jihama faɗa ake yi tsakanin ɗan 'yan majalisa da su executive so in the process wa yake wahala talaka wanda ake wakiltan shi saboda a wannan process ne talaka ya kowa wahala sai a mance da talaka da abin da ya kai su a yi concentrating duk a kan power so wannan babban kalubale ne kuma yana kawo ci baya ga al'umma ga Najeriya gaba ɗaya wanda kuma ya kamata lalle a ɗinke wannan masifa. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka To madalla gaida Abdulwahab Muhammad to daga Najeriya sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda majalisar dokokin kasar ta amincewa gwamnati ta wato ta ciyo bashin dala Amurka miliyan 20 na guna da wasu ayyuka. Ga Sulaimu Mani Barma da cikakken bayani. La loi autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 20 millions de dollars est adoptée. Da ƙuri'u 116 ne 'yan majalisar dokokin ƙasa suka amincewa yarjejeniyar da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta rattabawa hannu a ƙasar Amurka a ranar 20 ga watan Afrilu. Wace a ta bankin Badaya ya amince ya ba Nijar ɗin bashin miliyan 20 na dalar Amurka. waɗanda za a yi amfani da su domin ayyukan gina wasu manyan santocin zirga-zirgar ƙasa wato express daga mashigar filin jirgin saman ya mai zuwa wasu mahimman sassan wannan birni da ke shirin karbar taron shugabannin kasashen haɗin kan afirka au a shekarar 2019 za aramka wannan bashi nan da shekaru 20 masu zuwa tare da wata alfarmar shekaru goma a kai in ji wannan yarjejeniya to koya masana ke kallon wannan yunkuri tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki dr sale abdullahi ta wayar telefon babu wani gwamnati wanda za ya ce ba za a cin bashi ba lokacin da zori fara ikon shi zori cikin mulkin shi ya ciyo bashi wanda yanzu tana ba mun ƙari biyan su lokacin da kun zo haka nan lokacin duk gwamnatin da za su ya ciyo bashi amma ka taɓa jin wani ɗan nijar sun ji na zunar nan bashin ko kuma da gasu da sauransu akwai ma shi da aka sauka mu aka biya lokacin canji aka ce an gafarta mu shi an yahe aka sarrafa eh aka sarrafa shi aka maida shi abin da ake kima ta zai ka gane ko mhm. saboda mutane wata kila sun ci ribar da ya kamata su ci mun biya su kuɗin su har mun tafi ma bisa ga inda abin da suka bamu kuma suka ce wannan kuɗin da saura sun tallafa mu shi akan tattalin arzikin mu sun bamu kyauta amma babu wani matsala ta gane ko farma duk irin gwamnatin da take cikin duniyar nan shi ne sai ta ci wannan bashi amma lokacin abin da ake so bashi in aka fi shi ya zamanto cikin abin da aka ce za a cin wato an sa ba an ko ba shi da saboda mutane su ba baki da shi ko su tallafa shi wani wata hanya daban da ranar juma'ar da ta gabata ne shugaba isu muhammadu ya kaddamar da ayyukan soma gina waɗannan hanyoyi wato kwana ɗaya kafin majalisar dokokin ƙasa ta bayyana matsayinta a kan yarjejeniyar ciwo bashin kuɗaɗen da za su ba da damar ɗaukar ɗawainiyar waɗannan ayyuka. abinda 'yan adawa a majalisar a ta bakin su honorable isu isaka suka ce an yi riga malam masallaci duk kuwa da cewa sun yi amanna da tasirin waɗannan hanyoyin express da za a shimfiɗa a kan kilomita kusan sha ɗaya waɗanda za su tashi daga filin jirgin saman yamai zuwa rompoint ccm zuwa kasuwar gramar she wucewa rompoint maure danganawa da rompoint justice da nufin samarwa birnin yamai kyakkyawar fuska yayin da ta wani ɓangare santocin da ake sa ran kammalawa cikin watanni goma sha biyu za su magance matsalar cinkoson ababen hawa in ji mahukunta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla a gai da sule jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba. Don wewe da kwaya sun dauga Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa. A cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. Yaranmu daga shekarunsu na sha biyar zuwa talatin shine bature yake cewa an wiping generation a ce matasa babu su. Saboda me illa shan nan dole kwakwalwarka daban karatu ba za ka iya karatu ba kuma mun ce yara su ne manyan gobe ina yaran mu da za su zama manyan gobe yau a cikin shirin wakiliyar mu madina dauda ta yi hira da ma'aikaciyar kiwon lafiya zainab ujudud sharif kan yadda sha da ta'ammali da miyagun kwayoyi yayi wa al'umma katutu madina gareki. za mu tashi mu ga yaranmu daga shekarunsu na sha biyar zuwa talatin shine bature yake cewa an wiping generation a ce matasa babu su saboda me illar shan nan dole kwakwalwarka daban karatu ba za ka iya karatu ba kuma mun ce yara su ne manyan gobe ina yaranmu da za su zama manyan gobe daga gwaje-gwaje ya kama jiki da masu sai da shi ta hanya da bai dace ba in za ka sai benelin with codin mun ce a je registered pharmacist kin san mutanenmu dole akwai mugaye ta baya saboda son kuɗi ana sai ke wani sa'in naji an ce dubu ɗaya dubu biyu dubu uku ana sai da benelin da codin wai duk inda ake taro party ko biki ke bari ma gaya biki abun ba daɗi har da mata mata iyaye iyaye mata ni labarin na samu rannan sai ga wata da uwa da ya an kai su asibitin goron dutse saboda kwakwalwa ta fizgi sun zare sun zare saboda tsananin yawan shan benilin yawan sha benilin din da in ka sha ma ka kara a ce maka kara wannan kana to to kin san yanzu wannan abin annoba ne gaskiya wannan abu ba ko da za a faɗarkar muna neman taimako su malamai su unguwanni su sarakuna musamman sarakuna mu tashi tsaye kan yayanmu iyaye mata don allah mu tashi tsaye saboda kisan me yasa iyaye mata wai mu ba ma mu nuna cewa 'ya'yanmu na shan magani sai mu basu ubansu ma karshen ta wani bangare uba bai sani ba uwa za ta zo ɗana zare mata kuɗi yana sa ta kuɗin ta dubu ɗaya dubu ɗari yana sa ta ba ta ji ba in kuma 'ya'yan masu kuɗi ne yawanci bincike ya nuna 'ya'yan masu kuɗin nan ne abin ma in yayi tsanani sai su graduating sai su dada kara gaba su je suna shan wannan shi wannan cracks ɗin da ake ce kokin wanda kuma yawanci an nuna cewa ana yin sa yanzu a Najeriya amma yanzu gwamnatin tarayya ta tashi tsaye yanzu faɗakarwa shi isa taron nan da muka yi a majalisa ya yi amfani cewa ga yadda zami kowa ya ba mu kuma musamman matan da nake ce bangaren association of lady pharmacists mu muna nan mun fi dubu bakwai a najeriya sai muka ce wannan dama yakin mu ne mu ne masu magani saboda haka muka ce yanzu za mu tashi da yakin mu da muka gaya musu a majalisa mun ce mu mata ne ma ya kama cewa za mu rika zuwa gida gida mata musamman tun da matan mu musulmai ba za ka ce wani kato namiji ya shiga ba amma matan mu kowane state akwai lady pharmacist za mu shiga gida muna faɗakarwa muna nuna a rika taro a je makaranta muna zuwa jami'ai muna zuwa secondary school duk muna zuwa yanzu na san an tashi yakin da bacci muke sai da masifar nan ta zo yanzu ga ni ga shi ga ita mun zuru zuru mutane nawa aka kashe ɗaya ya zo ya kashe uwa da uba ko ya kashe kanwa kuma yanzu ma da ake ce waɗannan mutanen da ake ce yan boko haram yawancin su bincike ya nuna kwaya suke sha yanzu ma an nuna a inda ake sa idps su ma nan suna shan kwaya to abin sai dai mu tashi a tsaye ba wai zance wannan zancen ba gwamnati kani kowa ya shafa iyaye kamar yadda na faɗa duk dai kowa ya tashi a tsaye an ruwaito cewa akwai wani sabo ma da ake shigo da shi kasan nan da ake ce ma hucin koken ko kuna da wani labarin <laughs> hucin koken irin fake one ɗinsa ba me daidai mai tsananin mai koken din ko tsananin koken din yana da tsada amma sai aka je aka yi jabinsa to ne ake sayarwa dai suna nan za ki ga waɗansu unguwanni ma ko nan musamman abuja na ji an ce area one na ji an ce wani ma a can bangaren wajen gudu ga makabarta kallon makabarta wani wani za ki hau wani rock ki je can wai kawai ga su nan ana sai da su to amma yanzu ina so kamar yadda gwamnatin kano ta tashi tana yaƙi da na gani a tv ana nuna yadda suke zuwa gida gida to wannan mai yaƙi ba haka ba muna daɓa cikin mu wuta wuka 'ya'yan mu mu za su zo su samu kuma yanzu me yara ka tashi a ce yaran ko a ce 'ya'ya sun zama 'yan kwaya kansu ya fuske to ai wannan gaskiya abu ne da ya kamata mu yi kokari kuma musamman gaskiya ana kokari kin ga matan gwamnonin na arewa su goma sha tara din nan sun tashi a tsaye dole mu gode musu mu dada ba su shawara mu dada ce musu su ci gaba da wannan yakin kuma abin da muke fahimta mun akwai abin da muke ce rehabilitation centers inda yan shan magungunan nan akwai bincike akwai dokoki duk mai shan kwaya yaran nan namu masu shan kwaya kin san cuta ne to mu ɗauke su a matsayin marasa lafiya kin san yanzu da sai a kama su a ɗaure su a ce musu ba daɗi ba shi ne daidai ba na ɗaya ka rungume shi Don bincike ya nuna wani sa'in yaran nan da iyaye da basu damu da su ba kawai sai su koma kwaya ka rungume shi ku zauna ku yi sha'awara. ku taimaka mishi shine bature yake ce show love show consign a rungume shi a ce to ya za mu taimaka maka menene matsalar sai a taimaka matsalar ka sai kuma a duba bangaren yaya ina ne asibitin da za a ji da za mu je a nemi taimako ai wannan da bature muke cewa rehabilitation therapy ana baka magani ana gaya maka a hankali ana nuna maka ta bangaren addini ta bangaren fadakarwa kuma na neman sana'a yawancin su ba sa komai wannan wannan yaƙi ba wai yaƙin cewa daina shan ƙwaya ba ne abin ne yana da ɓangare da yawa ta ɓangaren treatment da za a rika baka magani ta ɓangaren social aspect da za a rika faɗakarwa ta ɓangaren addini a samu masu addini suna gaya masu almajiran nan kin su in kin ga waɗansu su da kai hajiya ni abin na kasa ce kuma arewa ne abin na koda mun rai ki ga yan arewa kiga ga almajiran nan a titi suna bara kina kallon waɗansu kin san abu to masu sauraro a nan za mu dakata sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai. Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi, rahim A cikin hadisi ingatacce kuma a wani a wata daraja ɗin da aka ba masu azumi, wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, "Salasu awatin la turaddu, da walidi liwaladihi, wa da'awatul sa'imi, wada da'awatul musafir." wato manzo Allah sallallahu alaihi ya ce addu'o'i guda uku ba a mai da su sai an amsa su na farko addu'a mahaifi da ya addu'a wa ɗansa da kuma addu'a mai azumi eh, yayin da yake azumi da addu'a matafi yayin da yake cuɗanye da tafiya waɗannan lokatai wato masu eh, daraja ne tunda ana samun amsa addu'a kuma ya nuna cewa kowa ya rika fatan alheri wa dan musamman ma uba ya yi fatan alheri kada ya yi mummunan addu'a wa ɗansa tunda ana amsawa sai in bai yi ba haka ko mai azumi kada ya bari lokacinsa ya tafi a banza ya shagala a ya ta yin addu'a haka matafi kada ya tafi kawai ya dawo baya yin addu'a don addu'ansa amsasshiya ce. To Allah ya saka alkhairi yanzu kuma zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu da farko a yau cewa ya kashe al'umma da yin garkuwa da su da ke faruwa a jihar Kaduna hakika abin tur da Allah wade ne. Don haka ya kamata gwamnatin jihar ya tarayya su gaggauta kawo ƙarshen wannan ta'addanci sako daga Buhari Hayya Nguru da Adamu Habu Umar yanga. sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga isuhun dila faki da ke cewa al'umma kasar burundi kada ku kuskura ku amince da wannan batu na kwaskwari ga kundin tsarin mulkin kasar ku domin idan kuka wato idan kuka dakata shugaba in kunun ziza to wallahi ba zai kai kowa ya yi mulki a kasar ba sai shi kadai sai sakonmu na gaba da ke cewa hakika na ibrahim mago a matsayin shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta najeriya a matsayin shugaban yaƙi da cin hanci na ƙasashen afirka na commonwealth da shugaban na wato da shugabannin hukumar suka ya cancanta haka Allah ya taya riko amin sako daga Abdulhamid Bashir Gwiwa soba jihar Zamfara To madalla da wannan kuma muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. ma'aikatar lafiya ta ƙasar congo ta sanar da mutuwar wani yau lahadi wanda ya kamu da cutar ebola an sami ƙarin waɗansu mutane hudu da suke ɗauki da ƙwayar cutar ta ebola a demokaradiyyar jamhuriyar congo bisa ga cewar ma'aikatar lafiya a sanarwar da ta bayar ta baya bayan nan kawo yanzu an ba da rahoton cewa mutane 46 ne suka kamu da zazzabin mai sa zubar jini tun da aka samu barkewar cutar hukumomi a ƙasar kamaru sun ƙara kafa dokar hana zirga-zirga a yankunan da ke amfani da harshen ingilishi inda 'yan aware da ke ɗauke da makamai suke kasa kasa suna cewa ba za a gudanar da bikin 'yancin kasa ranar 20 ga wannan watan ba. To madalla masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litin da misalin karfe 6 a gwan Najeriya Nijar wato karfe 5 a gun Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdul ta gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Bill ni fila hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa. Salamu alaikum.